'yan uwa masu albarka kamar yadda muka saurari jawabai gwalagwalan jawabai da nasiha daga babban malaminmu dr kabir abubakar amin ubangiji allah ya saka mushi da alkhairi lallai babu wani abu da za a yi ta'aliki a kan wannan muhadara malam ya riga ya tattauna duk wani abu da ya kamata a isar na saƙo musamman a cikin wannan hadisi da malam ya karanto mana Allah ya saka da alkhairi amma tun da malam ya nemi in zo yi ƙarin wasu kalmomi to daga cikin abin da kawai ni zan ja hankalinmu mu yi ƙoƙari mu aiki da abin da muka ji wannan shine moriya da ake ci na nasiha duk inda aka ce an yi nasiha ko an ja hankali ko an yi wa'azi to wannan wa'azin da jan hankali da nasihar ba ta da amfani idan ba mu yi aiki da shi ba so amfanin wa'azi shine yin aiki da shi daga lokacin da mutum ya aiki da abin da ya ji to lallai ya ci moriyan lokacin shi da ya zo ya zauna aka yi wannan wa'azi da sauraron da ya yi da ainihin wato jin daɗi da ya yi na wannan bayanai to wannan shine abin da ake bukata so da dama mukan jin nasihohi da jan kunne da wa'azoji amma wasu da wanda bai zo ya ji ba duk daya ila ma wanda bai zo ya ji ba ya ci ma cin moriyar lokacin shi fiye da ke dan ke da kika zo kike zauna ba ki yi wani abun ba wanda bai zo ba kuma ya yi wani abun a can ila shi ya karu to muna fatan mu ba haka za mu zamanto ba insha Allah za mu yi kokari mu yi aiki da abin da muka ji Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan abubuwa da aka lissafa su ne kawai zan ƙara wato maimaita su domin ya zama a matsayin cin gwargwadon yadda mutum ya ƙara jin abu gwargwadon yadda zai ƙara fahimta da kuma zamar abin a cikin tunani ko zuciya kamar yadda muka ji an ja hankali game da abu na farko shine sallah babu shakka sallah yana daga cikin ibadoji masu matuƙar girman daraja kuma hakan yana bayyana ta irin salon da Allah maɗaukacin sarki ya bi a lokacin da zai farlanta salloli ga mu wannan al'umma duk sauran nau'ukan ibada da muke yi Allah na aiko mala'ika Jibril ne ya zo ya isar da wahayin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka annabi na zaune sai a iso mishi da sako cewa ayi ibada kaza ayi ibada kaza amma abin sha'awa da za a farlanta ibadar sallah sai Allah ya sauya wannan salo musamman Allah cewa ya a je a ɗauko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan kwata-kwata a tafi saman sammai bakwai da shi ya je har fadan Allah daga nan aka shar'anta wannan ibada da sallah ashe kun ga ibada ce ne matukar muhimmanci wanda ya kamata kowa ya rike shi da matukar muhimmanci amma abin takaici kaito sai muka wayi gari muna ainihin wato tozartar da al'amarin sallar nan wannan kuma ya dace da abin da annabi Musa ya gaya wa manzon Allah a lokacin da ya wannan tafiyayya a cikin tarihi da malamai suke badawa na wannan tafiya a lokacin da manzon Allah aka faranta mishi sallolin yana kan hanyar dawowa suka haɗu da annabi Musa ne annabi Musa ya ce da shi ka koma ka ce Allah ya rage maka dan al'umma ka ba za su iya yin adadin da aka faranta ba haka manzon Allah ya ta kaiwa yana komowa har sai da salloli hamsin suka dawo salloli biyar za Allah sallallahu alaihi daga ƙarshe cewa yi na je na komo na kuma zuwa na kuma komowa har ina jin kunya da haka bari in tafi da waɗannan ƙwaya biyar ɗin Allah ya taimake ni da al'umma na akai amma annabi Musa sai da ya ga wa manzo Allah cewa al'umman ka ba za su sallolin nan biyar ba jama'a magana annabi Musa ya gaskata ko bai gaskata ba ya gaskata to ya kamata a ce da ni da ke da wane da wane mu kuma ba mu baiwa manzan Allah kunya ba ina ma'anan ba mu baiwa manzan Allah kunya ba yadda manzan Allah ya aini wato iya gaya wa annabi Musa cewa a'a a bar waɗannan da in taho da su za a samu waɗanda za su yi to sai mu kasance daga cikin masu to idan aka ce tsayi da sallah na farko dai kamar yadda malam ya gaya mana mu tabbatar muna yin shi akan lokaci domin duk sallan da aka yi ba a lokacin da Allah ya ce a yi ba to fa wannan sallan idan aka ce da ita da babu duk daya kada mutum ya mamaki domin Allah ya aiko mala'iku da za su rinka ɗaukan bayanai na masu yin sallah a lokacin ne ma'ana idan lokacin sallah a zahar yayi sai mala'ikun da za su ɗauki rajista a wannan lokacin sai su zo duk wanda ya yi sallah ko wacce ta yi sallah sai su ɗauki attendance lokacin sallar na fita sai su naɗe takardunsu sai su gaba to idan ke kowa ne ko wanci kowa ne ya yi sallah bayan wannan lokacin waye zai ɗauki attendance ɗin shi babu wanda zai ɗauka tamkar kamar lokaci ne da aka ce a zo makaranta an ce za a yi karatu daga karfe takwas zuwa karfe biyu sai aka zo aka kira rijista a makaranta wance wance wance waɗanda suka zo duk aka ɗauki sunayensu sai bayan karfe biyu da rabi a lokacin ce sai kika wanko kafa kika zo kika zauna a aji da Allah kina daga cikin waɗanda suka zo makaranta rana ba shi daga ciki wannan zuwan da kika yi na ɓata lokaci ne kawai to matsayin sallah da mutane ke yin sakaci kenan har sai lokaci ya wuce sannan su je su da haka mu kula da sallah akan lokacin su wannan shine umarnin Allah madaukakin sarki to ba yi akan lokacin ba kadai sai an yi shi a bisa yadda manzon Allah ya karantar wannan shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin al-imam al-bukhari wanda sahabi malik ibn al-huwairi yake cewa manzon Allah yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah to shin sallolin mu suna yin kama da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tsayuwa da ruku'u da sujuda da zikirorin da ake yi da rashin gaggawa da tattara zuciya a cikin sallah da kushu'i natsuwan gaɓoɓi da natsuwar zuci so da yawa idan muna sallah ya muke yin sallah sallah ne wanda ke da kanki da za a maido miki da wannan sallah a bisa wani sura za ki kyamaci karɓan wannan sallah saboda ana yi babu mai da hankali cikin sallah ana yi ana gaggawa wata ma tana cikin sallah tana kusa da talabijin ɗinta tana kallon shirin da ake yi wata ya wuce ta da aka tana kabbara tana fati nijar ke da shagiya ake ce shagiya farko misali a cikin sallah ita ba ta jama'a gane wannan ba ƙaramin haɗari ba ne jama'a wasu musamman irin yadda wayoyin zamani suka zo suka mamaye ko'ina tana yin sallah kuma tana latsa waya tana yi tana duba wai saƙon da ta tura ya tafi ko wanda zai shigo ya zo kuma tana cikin sallah irin wannan sallan kai ka san ba karɓaɓɓiyar sallah ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya yi sallah bai natsa a cikin sallan ya miƙar da gadon bayan shi a cikin ruku'u ko sujuda ba babu wannan sallah ta haka kaga muna buƙatar mu rinka sanin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a yi sallah ya ya kamata a natsu annabi ya hana ana sallah ana gaggawa ana kaiwa ana komowa kamar yadda kaji ko a kuciya ko wasu tantabaru suke ainihin wato kaiwa da komowa in suna cin abinci so wannan kenan game da batun sallah da haka wajibi mu kula da sallah kamar yadda muka ji malam ya ja hankalinmu babu shakka daga cikin waɗanda suke yin sakaci da sallah to babu irin mata tsakani da Allah da yawan mata suna da sakaci da rashin ba da mahimmanci game da ibadar sallah da ba. wallahi wannan yana daga cikin kuskure mai girma wanda ainihin iyaye mata ake yi a yi kokari a gyara ubangiji Allah ya gyara mana to sai wani lokuta mai matukar mahimmanci kafin mu wuce wannan gaba ta sallah shine idan ana sha'ani duk da malam ya buga misali ya ce wasu a lokacin suke kula da lokacin sallah ko dan riya ne saboda a ga tana yin sallah oho an fahimta to amma kuma akwai wasu a lokacin bikin ne ma suke tsake wulakanta sallah ko ba su kulawa da sallah alal misali kamar yadda suke cewa akwai wasu kwalliya da ake yi musamman ga ita amarya a ranar sallah a ranar biki ko wannan kwalliyan in aka yi shi to dama awa goma sha biyu ba za a sa ruwa a jiki ba kaga ba magana alwala to tun da ko ba alwala ba za a yi sallah ba batun sallah kenan da haka idan aka zo ma ana maganar sallah a lokacin to su kwata-kwata amare da kawayenta ba da su ake yi ba da haka ba za ka ga su sun yi sallah ba idan ta mutu a wannan lokacin ne za ka gaya wa Allah haka uwayen amarya da ake ce musu kirjin kirjin biki ne ko su ma ba sa sallah ranar har wata ma mai imani idan imanin ta ya tunzura ta kan miƙe za ta yi sallah sai wasu su dan kwafe ta ya za a yi sallah ke uwar biki da eh, ko kirjin biki ke kirjin biki kuma ai ba za ki sallah ba ki zauna ke fa kika tara jama'a shikenan sai ta lalace a wajen yoso nawa aka samu irin waɗannan hadisa ranar da ake ɗaura bikin yariya kuma ta bar duniya so nawa aka samu irin wannan akwai wanda aka ba da labari ita ce amaryar a irin wannan lokacin an gama yin adon an yi kwalliyan an yi komai lokacin sallah a na yi ta ce za ta yi sallah aka yi aka yi a riƙe ta take tsam ita fa sai ta yi sallah sai dai in kwalliya zai ɓaci kwalliya ya ɓaci amma ba za ta sarayar da haƙƙin da Allah ya ɗaura masa ba haka ko ta iya yaƙan shedanin mutane da na aljani da suke neman su hana ta wannan sallar sai dai ta alwalanta ta zo ta yi wato yi sallanta kun san abin sha'awa sujudar ƙarshe da ta yi ɗago wanda ba ta yi ba kenan sai mutuwa wallahi a nan mala'ika mutuwa ya zara wanta to ku gaya min inda ba ta yi sallan ba in lokacin mutuwan ya yi mala'ikan mutuwa zai fasa ɗaukar ran nata ba zai fasa ba da haka wallahi mu kula da waɗannan yana daga cikin wurare da suke ainihin wato a sanya musamman iyaye mata su tozartar ko wulakantar da al'amarin sallah Allah maɗaukacin sarki ya samu dace. a gurguje daga cikin gaɓoɓi da ainihin wato malam ya tattauna mana akwai masu game da azumi shi ma lalle yana da kyau mu kula da azumi jama'a idan mace tana kula da ainihin wato ibadar azumi to wannan yana ƙara yana ƙara mata matsayi a wajen Allah misali da zan buga mana a nan shine wata hadisa ko ƙabiya da ya faru da asayida hafsa bintu umar Allah ya ƙara mata yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ma'aiki kira da abincin Allah ta tabbata gare shi ya taba sakin ta cewa ta zo ta koma gidan iyayenta shikenan ta kama ainihin wato hanya za ta tafi kafin ta karisa fita gidan sai ga wahayi daga saman bakwai Allah ya aiko da mala'ika Jibril cewa ya zo ya gaya wa manzon Allah cewa Hafsa ba irin matan da ake sakin su ne ba kun san me dalili ya ka ce gaya ma manzan Allah cewa fa inna ha qawwamatun qawwama saboda hafsa tana da tsayuwar sallah sannan tana da yawan azumi waɗannan dalilan Allah ya kalla sai Allah ya girmama ta ga bai dace a ce ta bar gidan manzan Allah ba za ta kasance daga ummahatul mu'minina ke kina da waɗannan sifofi akwai baiwa Allah da take cewa ita fatanta a duniya ta samu waɗannan sifofin a rayuwarta ita ma ta zama kawwamatun kawwama to ko ke ma kina daga cikin irin su ubangiji Allah ka sanya matanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu su zama kawwamuna kawwamuna to wannan yana daga cikin falala da daraja da mace ke samu idan tana tsayuwar sallah musamman take yin farin lanta ta haɗa da nata kuma tana kulawa da ibadar azumi to kaga matar da ta damu da ta yi azumi musamman na nafila ita ce za ta rinka yin wancan sakaci da malam yake magana cewa kawai sai ta ɗanyi wani dubara tunda an ce wasu malamai sun yi saɓani da haka da watan azumi sai ta ce to malam ni ne watan bara ina da ciki ga kuma bana ina shayarwa baɗi kuma zan ƙara yin ciki baɗin baɗaɗa haka ta ke tambayoyi da haka kwata-kwata wai ita yanzu za ta ƙare rayuwarta ba za ta yi azumi ba wannan ba ƙaramin ganganci ba ne Allah ya kare gaba na gaba daga cikin abin da aka ja hankalinmu. shine batu game da mace ta tsare mutuncinta shine ta hanyar ta gujewa saba wa Allah wajen zinace-zinace akwai sadda aini wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari a wancan isra'i da mi'raji da muka yi ishara daga cikin abubuwan da annabi ya gano da Allah ya ce wala qadara min ayati rabbihil kubra ya ga abubuwa manya-manya an nuna mushi gidan wuta a lokacin da aka yi sama da shi annabi ya ce daga cikin abubuwan da na gano sai na ga ga wasu mutane a cikin wuta bayan ana azabtar da su da wuta sannan kuma an tara musu nama rubaku kuma na mushe ga kuma lafiyayyun nama wanda suke ga mana wanda ba su da matsala sai suke tsallake waɗannan masu can suke faɗawa kan rubabbin nan na mushe suna ci da annabi ya tambaya cewa ya labarin waɗannan sai mala'ika jiro ya ce mishi waɗannan su ne mazinata suna barin matansu na aure waɗanda su ne tsarkakakkun can sai su rinka auka waɗannan rubabbu waɗanda najasa ne kazanta ne ba haka masu zina suke fama kansu ba menene a cikin macen da take karuwanci malamai suka ce tamkar kamar irin yadda za ka ga kwatami ne kowa ya san kwata ko idan kwata ya samu natsuwa sai ka ga duk dattin sun koma ƙasa sai ka ga wani gare garen ruwa mai kyau yana gudu a sama da ka sa wani ice ka motsa wannan ruwan me zai faru sai ya gudu. to haka matan nan da za ka ga sun yi kwalliya sun bayyana tsaraici kazamai ne jama'a babu abin sha'awa ta tare da su kuma inda za ku gane yadda Allah ya ƙara ƙarfafa al'amarin haramcin zina bayan laifuffukan da suke ga wancan sai kuma aka ce a ɗauki hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama da wannan laifin a daidai lokacin da yayin da mutum ya yi irin wannan abin da matar shi ta sunna ta aure lada ake bashi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya musu cewa fi bud'i ahadikum sadaqa yayin da ɗayan ku yake saduwa da iyalin shi ana bashi lada sabai suka yi mamaki cewa ya manzan Allah ga morewa kuma ga lada annabi ya ce sosai domin irin wannan abin idan ya je yi a wajen haramun ba za a rubuta mashi zunubi ba za a rubuta mashi to tun da zai samu zunubi a can a nan kuma ya samu lada ina fatan jama'a an gane da haka wajibi mu kame mutuncin yana daga cikin sifofin mace na tagari almar'atu salihah ita ce wacce take kare mutuncin kanta ko mijinta baya nan za ta tsare kanta a yayin da miji ba shi a gari amma a yau jama'a abin shi, zinace-zinace kamar yadda mana ya mana ishara sun lalata al'ummar illa man rahimar rabbi sai wanda Allah ya tsara ba yara ba ba aini wato matan aure ba wallahi azim za ka ji akwai waɗannan da suke da irin waɗannan matsaloli zina da matan aure zina da 'ya'yan jama'a haka menene ake nema a cikin wannan al'amari jama'a akwai matan da za ka ga suna kuka za su tambaya wani wai wallahi akwai wani ne da suka haɗu musamman akan waɗannan wayoyi na social media ɗin nan ne sai shekan ya shiga tsakanin tana mata aure ba amma tana zina da wani a waje kun ga wannan abun ya kamata mu kiyaye kun ji kuma kiyaye shi zai samo wa mutum wannan matsayi da muka ji a gurguje daga ƙarshe abu na ƙarshe da aka jawo shi ne biyayyen miji wannan malam ya riga ya gama fassale komai a kai ba na buƙatar tsawaita wajen yin wasu ta'aliki Allah ubangiji ya sa mu dace ya sanya mu daga cikin waɗanda za su kula da waɗannan amanoni da Allah ya ɗaura mana ine wa kowa fatan alkhairi kuma ina mana kyakkyawan addu'a ubangiji Allah ka sanya mu daga cikin nagartattun bayi masu kulawa da dokoki da ainihin wato amanoni na shi Allah da ya halice mu da kuma na mazajen mu da suka yi wato ajiye mu waɗanda ba su da aure ubangiji Allah ya ba su mazaje na gari ubangiji Allah ya sanya su ma su zama uwaye ga 'ya'ya masu albarka Allah ubangiji ya karɓa mana wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah kafin a yi da da

yadda da ke yin gudun yana kan wannan masu gaba da ya dace da shi ne yana da abin da za su yi a cikin aure ya ko ba a wurin da ne yi lalle ya gabata yana buƙatar nasiha da tafiya da za ta gaba shi wannan matar don bai dace ba ko a cikin babin mutunci a cikin take jiyo shi bai dace wanda ya taɓa al'ada ya taɓa faruwa da aka taɓa da shi ke kusa da aure shi ya kamata ya duka gidan iyayenta ne ma wa amma a ce ita take biyo shi da wannan ya ɗauki wani salon da amma shi a ɓangaren yadda za ki ki zauna lafiya ne duka musu nasiha ba su duka ki ki kare ki iyaye kar a sami kina kokuwa da ita wata rana eh, kuna kuna kuna ta tabbata yake da batun su su ta addu'a ina neman Allah ya shirye Allah ya amma kana da shi ne da mutum ne da shi ya yi da ba da shi ba ta shi yana da Allah ya yi wa ka shi zai yi wani eh, da Kultura babu kyau. ke da suka wanda zai jawo mutum daga wajen karɓar ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, ana son ta'ala yakan ba mala'iku umarni cewa an sha ayyukan kowa a cikin da su rana a cikin da ake haura ayyuka amma banda masu da a tara na kuma ta ma irin arafa idan an yi azumi ko wanda suke tsayawa alfa sun yi azumi Allah ya karfa amma banda na masu gaba sannan kuma kamar da yake cikin littafin al'adar da suka na imam bukari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gaba da musulmi dan uwan shi ne shekara daya to laifin da yayi daidai yake da ya zubar da jinin kamar ya kashe shi in dole yana da alfarma da haka bai kamata ki yin gaba da aiwatin musulma ba musamman kuma wadda kamar da aka fara ba ta yi ji ba wata kila ma ke nan ba ta marmar suna yi babu tura sannan shi ne gaba da wani yana kuntata wa kanshi shi da wani domin duk sanda ka ga an kira sunan shi ko ka gan shi ko ka zo da labarin alkhairi game da shi kira ka tafiya shi kuma Allah ba zai fasa yi mashi alfarma da bashi abinda Allah ya yi bashi don kaka da sai da a zahirin gaskiya shi ne ke kuwa ba ta za ta masu ba Na'am akwai zakara ah, idan ya tara tarin shi din da tafi malaiku yake da shi kuma arwayo maganganu daban-daban ah, waɗanda ake karantawa da ɗan tafi idan an yi taron da ba na manta ba akwai eh, na sosu waɗannan abubuwa a cikin zafin ibn qayyim da shi ne eh, alwajib sani ne alkalin sani sai gaskiya ba zan iya cimo a ta akan ibada na ta faɗi wannan abubuwa makarta la a faɗi za ka haɗa da ya a rage na iya ya ba san kuma su da mutum a duniya wallah ba akwai a cikin musulmi akwai a da da ba ban da kala yana da ya da amfani kuma lokacin idan an ji tarar na shi lokacin yin banda amsa tara domin mala'iku ne da yana da sarara sosai yana da albarka a sai da yi kayan zuwa da mala'iku na su